to muna shigowa mu zo mu zo mu sai da zoɓo mu koma gida kwan kawo mu abinci kuma ta kai ta kawo eh, na zo ina sai da lemu haka ta kawo na gama makaranta kuma na samu aiki a Freedom Radio suna na Suleiman Musa Abdullahi wanda ka fi sani da bangis to bangis dai mutumin Adamawa ne amma kuma na tashi a garin Kano a wani ne firamare ita kuma a wani secondary kashi kuma na samu aiki a Kano kuma na samu mata a Kano to ni Kano ta mun komai na fara aiki a Free Radio wajen shekara tana tun ko daman can already ni ina Freedom eh, tun farkon buɗe ta mahaifina ne yake aiki to tun muna shigowa mu zo mu sai da zoɓo mu koma gida kuma kawo mu abinci kuma ta kai ta kawo eh, na zo ina sirri lemuwa, kai ta kawo na gama makaranta kuma na samu aiki a Freedom Radio na fara aiki a Freedom Radio 2014 eh na yi sana'o'i da yawa amma kafin freedom radio na aiki a dandalin radio international wanda bayan sun koma maiduguri ne eh, kuma sai freedom radio sai ta bani aiki ta ɗauke na aiki anan to gaskiya a ganin gaskiya ni so na nake kanta likita aikin lafiya dan ko a makaranta a a class nake kenan daga baya bayan na yi jarabawar wa ni kuma buri na karatu in na gama secondary in je in samu school of nursing in je in yi karatu su kuma inda na samu labari cewa ba sa ɗaukar mutum idan yana da fas a physics da chemistry watan mace da kyau da kenan so bayan na yi tun kafin gama kuma mahaifiyata sai ya kira na abuja ah, muka haɗa da shi da 'ya'yansa muka yi jarabawa a art to wannan kuma a can na samu 9 credit a science ina kuma waik e ina na samu 7 credit including maths and english so hakan shi yasa a gida ma ba a sani ba wani abokina ya ce tunda kana so ka yi science kuma baka samu science din ba me zai hana ka je ka ciki aikin jarida tunda kana da magana za ka iya yi so na dai na ciki na fam dubu daya na tani na ciki ne komai sannan na zugiya na ce na ciki aka ce alhamdulillah Allah ta wata da alkhairi Kano State Polytechnic to aikin da nake gudanarwa da gaskiya farko da na zo filin rediyo a a bangaren ɗakin labarai nake bisurum kenan to bayan nan kuma sai kuma na koma bangaren inda ranka a inda ranka ina karanta report sannan kuma ina yawanci nake editing ɗinsa nake wato tacewa kenan bayan an karanta sai a tace za ku ji abin minti 25 to sai a ɗauki wajen awa eh, awa biyar ba a gama haɗa shi ba saboda sai wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo sannan za a haɗa shi kuma a zare muku abin da babu ba a so ya shigo ciki a bar muku abin da ya kamata ku daga baki daya shi ake cewa editing kenan to daga nan kuma sai aka mai da ni studio on air studio wato duty continuity host a can na je na wajen shekara hudu daga nan kuma na kuma program department kenan bayan nan kuma aka da ni yanzu haka yanzu zaman da nake a fin radio ina aiki a karkashin Aminu Bello wato a marketing department kenan a can muna aikin jira tallakan mutane da kuma karɓar tallaka da nemo kuma tallaka wannan shine aikin mu eh gaskiya duk wanda ya haɗa inda ranka ko ya zauna inda ranka zai ga maka shiri wuri ne wanda ji za ka yi uwa gidan rediyo ne shi kansa guda don inda ranka sha kundin kenan eh, ana haɗa abubuwa da yawa to inda kanka zai ɗau zafi shine wani ba zai tashi baka aikin ba ko wani bai zai aikin sa ba sai ya bar gidan mu za a kira cewa wani baka soke insert ka ba ko kuma abin da ake nufi insert idan yayi yi recording bai soke maka shi ba ah, ko kuma ya yi interview da wani a waje bai baka shi ba kuma ka zo dab da lokaci ya masa ƙari wanda zaka tura shi a fara sawa a rediyo kuma bai turo maka shi ba to irin wa'annan abubuwan suna ɗora mutum caji sosai da sosai so ko ina ka zo na zaka ji ko ina daɗinsa daban yake eh, ni gaskiya wanda abokai da yawa a waje amma idan na shigo freedom radio su ne family ina abokan aikina su ne family ina gabaki ɗaya. tofa aiki a studio aiki ne mai kalubale da yawa gabakidansa kalubale abin da ya sana ce gabakidansa kalubale ne shine da daɗi sosai wanda yake wanda zai ce kana cikin AC kana ka kwamfuta kujera mai juyawa amma fa aikin shi kwakwalwa yake ce komai duk abin da ka yi idan ka yi shirmi ba a nuna cewa kai ne kai shirman za a ce ka ji radio ta shirmi so dole sai ka tsaya ka kai da hankalinka waje guda ka yi abin da ya kamata abin yana da daɗi sosai abin da yake burge ni da gurin nake jin daɗin sa shine in jimna tare da masu sauraro mutum ya kira ni daga waya da waya wani ya kira daga katsina wani jigawa akwai wanda suke iya samu idan dare iyo sosai daga Nijar eh, so wannan abun alfahari sosai ina jin daɗi in ji mai sauraro yana jin daɗi ya ce dan Allah ina ma kan lokacin tashi yayi musamman idan ana program na nishaɗi na 'yan mata lokacin da nake studio ba da yawa baki ɗaya Dukkan ba su da yawa akwai zawarawan kuma akwai yan mata gaskiya yanzu da an ci namiji ya yi dora ba na yadda a ni ba a dore ni ba gaskiya amma dai maza wasa yau jara e eh, bayan aiki a fiye rediyo ba na wani aikin amma dai akwai makaranta da muke zuwa muke tare da yara muke dan karatu tofa a freedom ina da iyayen gida da yawa gaba gaba eh, ka sa nasiru salisu zango aminu bello eh, da irin station manager duka sanan da sauransu ta da yawa eh kasan za a ce muna ta aure 'yan matanmu eh, misali za a ce wani ya aure wancan a freedom wani ta aure wani a freedom so alaƙa ce ba ba ta wasa ba ciki yasa nake cewa freedom radio we are all family both da da fm dukkan mu family ne kuma hakikanin gaskiya zaman da shakuwar ji za ka yi kamar a gida kake ba wajen aiki kake ba dan wani sa'ilin za ka yi abu wanda yake ba na daidai ba akwai mu da sun haife mu irin sa anta salma yusuf su mana o yusuf sa anta aisha za ga immediately sun calling attention ɗinka wani ma sa ce maka ɗana zo misali kamar yanzu a gidan ana ce maka idan inda an ce maka baba ta to za a ce maka a gidan nan za a ce maka wani always saboda idan wani abu ne ya samu da aka kai ba daidai ba kafin ma wani ya fara maka an kira ka wani ai da kai kaza ba haka ya kamata kai ba da kai kaza shi yasa har yanzu nake jin daɗi kuma yanzu nake gode wa soyewa Abdullahi Sarki don ita ta koya min edit a dauke a dai bata matsayin wacce ta koya min aiki ko ce ogata ewa eh, ita ogata ce da ta koya mu aiki akwai da suka koya mu aiki da yawa akwai manager program ta yanzu Aisha Bello Mahmud akwai Ummu Suleiman Sagayi akwai ita kuma Sauya Abdullahi Sarki amma ita Sauya mun fi yawan aiki da ita shi yasa na fi koya da ita kuma kusan salon aikin da nake yi na irin irin nata nake yi Ummu Suleiman Sagagi eh, akwai alaka alaka kuma ita ce targun aiki an bayan ka gaskiya babu wata alaka tsakanin da ita to fa nasarorin da na samu a freedom radio suna da yawa dalilin freedom radio an bani mata wata aran bai ba dalilin freedom radio na je gun da ya kamata yan bulayi ban bulayi ba inda ban taɓa tanan wani ya sanni ba dalilin freedom radio na shiga inda ban taɓa tanan zan shiga ba dalilin freedom radio an karrama ni an bani award dalilin freedom radio nake ci har yanzu duk inda na je da ba ta nake takara ba so gaskiya freedom radio ta mun abuwa da yawa akwai gaskiya akwai wata rana da muna aiki so ni gaskiya matsala ta idan ina aiki shine ba na son wasa ko ka fiye min magana time inda nake aiki na da cewa duk abin da za ka yi za mu yi a bayan aiki yake idan ka bari na gama aiki na to zan yi aiki ni gaskiya abin da yake so samun rai a freedom radio ban so ina irritant wani ya shigo iya mun surutu to waye za ka yanzu yanzu na ga tamfa ina ya hau na fara masa ai eh, akwai akwai lokacin da ina hada inda ranka sosai ko yana ciki da station madasa ya shigo suna magana kuma time inda nake da shi a lokacin bai wuce minti bakwai ba kuma a lokacin oga zan haɗa a. so akwai insa da yawa wanda ban gama editing ba kuma sannan kuma zan editing narration suna surutu ko suna magana ba zan iya ci musu shiru ba amma lokacin ba na kasa control in mani ina saboda ni zan nake editing da abin da ya fita a lokacin laifi na ne tunda ni ne editor sai na kashe computer a satar satan na ce bari in je in dawo idan kun gama sai suka gane suka ce a bari mu fita so gaskiya ni na ba aiki na muhimmanci sannan kuma bana son wasa bangaren aiki na dan idan ina aiki kuma da mutum ta kira na waya bana daga yau ka dora mun aure yau na angwanci amarya a gidansa na same ta yadda ce muke tare da ita a cikin wannan gudu So, muna tare sosai wato ni da wanda nake tare da su nakan kokarin ga sun san sun san ni fuli ne sun san ni gaba ki ɗaya na Sannan kuma su san iyayena kuma san gidanmu to kuma duk wanda zan tare da shi shi ma ina so sai an san sai an san na a su cewa rabiya sun muna tare wata rana muna tare sai ce ya kamata mu zo mu gaida mama nace eh muka je me za mu kan shi ni ina son shayi sosai da shinkafa da wake to da muka je gidan sai na ga madam ba ta magana a lokacin kuma nace ina santa kuma auren ta zan yi kuma na ce mata ba zan yi kuya da ita ba sai ta gaya mahaifanta. kuma kan akai ta ce baya gani, ya dawo ta gaya min na je na same shi ni kadai ban tafi da kowa ba na ce na ga wance ina so ina so a bani izini ya ji daɗi sosai da shi da yan uwansa shi kenan abin da ya faru sha Allah ya kasa yanzu an ɗora mana aure ni ma na samu ƙalubale gaskiya tun da aka bayar da farko muna tare na taɓa yin wata waka sai na yi bidiyo gudun kar abin ya zama na magana da bidiyon ya zo cikin wayata ba wanda ya fara gani sai na tura yar wacce nake so saboda ta fahimci ni a yanda nake ina yin kasida sannan ina waka amma da gaskiya na daɗe ban yi ba ko in ce na daina ni ko ban sani ba ko nan gaban in dawo in ci gaba da yi da ga wannan bidiyon so ka san din da mutum nagari yake so yake ga ya samu nagari ina matuƙa da fari tarbiyyar gidan wacce nake so Sunan ta Usain na yi bakar ina son ki ne ina son ki ne rayuwa ta babu dan babu ki ina son ki ne ina son ki ne rayuwa ta babu in babu ki buri in kasance da ke ke ma ki ce in babu ni rayuwar ki babu in babu ni ina son ki ne ina son ki rayuwa ta babu in babu ke buri in kasance da ke ke ma ki ce in babu ne rayuwar ki babu in babu ne ina son ka ne ina son ka na yi kasida wacce na fara yi wacce ta haɗa kashi da muka yi da mawaƙa da yawa su ah, batura ta annabi da sauran mawaƙa irin su fantumoti Mu je mu gidan manzan Allah mu ga soyayyar da ake nema. bakin da na yi shi ne, Ita soyayya tushe ɗaya ce, a gidan Muhammadu guda ɗaya ce, da shi da iyalansa sun wuce daga soyayyar da ake nema. Mu je mu gidan manzan Allah mu ga soyayyar da ake nema. babban burina shi ne. in kai mahaifiyata da mahaifina Saudiyya kafin su mutu su barni kuma ni in mutu in basu sannan kuma ina so in ga ina koyar da wasu dalilin na samu wani abu su tsaya da kafafunsu saƙona shine ko da yaushe mutum ya zanto kan daidai za abin da kai ba daidai ba ka sani kan rudin duniya ko kwaɗayi ya sa a cikin wani yanayi na daban gaskiya guda ɗaya ce mu riƙe gaskiya ita ce sirrin rayuwa sannan kuma zanto masu haƙuri da junanmu Allah ka bamu masoyan mu na gaskiya Allah ka sada mu da annabin rahama kuma ina kowa da kwa fatan alkhairi